Gangamin wanda kungiyar Tunon Lafashi ta shirya gudanarwa daga karfe uku na ranar Juma'a 11 ga watan Fabrairu a dandalin Place de la Concertation da ke gabda Majalisar Dokokin Ƙasa a nan ya mai wata dama ce da shugabannin kungiyar ke son amfani da ita domin bayyanawa hukumomin Nijar damuwarsu a game da tarin matsalolin da suka ce suna addabar jama'ar wannan ƙasa a yau. Kamar yadda za a ji ƙarin bayani daga bakin shugabansu Michael Zodi. Kun gani a Nijar sojawun annasarun na sun zo ne ba wai dan su keke mu ne ba dan arzikin mu ne suke sun zo nan ga muna tambaye su su tayya su su bar mu garin mu bayan wannan muna so mu kwatanta wallahi Nijar babu demokrasiya tun dai akwai bambanci a wajen koti ya kamata wanda ya dauki arzikin mu ya kwashi arzikin mu an gano ya kwashi arzikin mu ya kamata kai shi wajen koti amma ba a ga yi wannan bayan wannan muna so a gaggauce mutane da aka kama dan sun so bakin mu cikin tahiyan kasa abin da ya kai mutum dari hudu suna kyan muka ce ya kamata a sake su demokarasi ya ba su hanya sai dai a wani abin da ke fayyace rarrabuwar kawunan da ke tsakanin jami'an farar hula wasu kungiyoyin na daban mambobin gamayyar convergence democratic a wata sanarwar da suka fitar sun gargadi mahukunta su hana gudanar da wannan taro saboda a tasu fahimta ba za a rasa wata manufar boye ba bayan sa malam kabiru isa shine kakakin waɗannan kungiyoyi ba zanga-zanga ce ba wadda ke nuhin a tabbatar da demokrasi zanga-zanga ce ta neman Eh, tadda hargitsi cikin kasa saboda haka muke kira da wannan zanga-zanga a tsaida ta amma ai duk wani dan kungiyar hula ba zai ce a hana ta da wannan al'amari ba na demokarasiya mai su ba manufar ba manufar su ya za a yi al'umma ta hito har wata manufa ta cika wadda shi shine gurin su ya za a yi a hambarar da mulki wanga kawai abin ya zamanto kwaikwayo ga sauran da kasashe ke a Burkina Faso a Mali sai nan gine so da Allah bai sa abin ya tabbata ba kenan idan ka diba aqida guda ce ko wace ake so a tusa ma al'umma cikin kai a ci gaba da irin waɗannan abubuwa ai aqida kenan kuma manufa kenan a ƙarshen watan janairun da ya gabata hukumomin birnin Yamai sun soke wata zanga-zangar da kungiyar Turno Lafash ta tsara da zummar kalubalantar gwamnatin Niger da suke zargi da gazawa a fannoni da dama ciki har da sha'anin tsaro da yaƙi da cin hanci makamancin wannan mataki ya shafi jam'iyyar pendes mai mulki wacce ita ma magajin garin yamai ya hana magoya bayan ta gudanar da bikin cika shekaru talatin da ɗaya kafuwarta saboda dalilan tsaro da na barazanar yaduwar annobar coronavirus mako guda kenan bayan da shugaban kasa muhammad bazum ya yi wa wasu kungiyoyi alkawalin baiwa kowane dan kasa 'yancin gudanar da zanga-zanga muddin aka shirya abin ta hanyar doka sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar